الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمنا يا رب العالمين يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu damar dawowa cikin wannan rana cikin wannan lokaci kuma ya ara mana rana don mu zo mu ci gaba da abin da muka saba gabatarwa na daga tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a ranar goma sha tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in in Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda za mu tura mu ci gaba inda muka dakata a darasi na jiya za mu kai cikin al'amura aya ta nawa ce inda takwas ko to za mu kai aya ta inda takwas idan ba mu ta ba dai cikin ita wannan sura Allah ta tabaraka wa ta'ala ne mana bayani dalla dalla ire-iren wato rikice-rikicen da makiya musulunci suke kokarin kawowa a cikin musulunci da kuma yadda Allah ka wasu ta'ala yake kare musulunci da musulmi kan dukkanin wata shubha ko wani rikici wanda suka yi yunkurin su kawo musulunci ko wani cikas wanda suke kokarin kawo musulunci shi kuma Allah yana kare waɗannan abubuwa da ƙungiyoyi shine malam ya ce wa min ya ko yana da cikin rikici jayayya wanda yahudawa ke da ita dangane da musulunci bi hudihim ayatul lahi musul abin da ya tabbata na ayar Allah fa ya zo karara da hujjoji farara sai mutum su ce ba haka yake ba ala ilmin da suke alhali kuma suna suna abin nan gaskiya ne suna yin wannan ne kadai da yarulun nasu al'a dan su batar da mutane daga fahimtar ita wannan aya fa an sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kiyama su wannan daga gare su ya dago su ya tona asirin su da wannan aya ta tafi ta inda ta kwatanna nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون الله تبارك وتعالى يقول فالسلام يا محمد فالسلام يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل لم تكفرون بآيات الله dan ne kuke kafirce ma ayoyin Allah kuke kafirce da alqur'ani wallahu ta'idul alamat amal Allah ta yana sane da dukkanin abin da kuke aikatawa fa yujadikum alai kuma zai muku a akan shi gobe kiyama dan haka in kun yi mutum abin da kuka sani na gaskiya to ku sani Allah tabaraka wa ta'ala ya gan ku ya san ku kuma zai muku sakamako da shi a gobe kiyama aya ta gaba قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون قل هل لا كل يا محمد صلى الله عليه وسلم kace ya ahlul kitabi ya kuma abota littafi ya kuma mutum da tsara lima tusadduna an sabilillah dan ne suke kokarin canja mutane su soke su su kasa fahimtar addinin Allah musamman man amana wanda ya yi imani daga cikin mutane kuna kokarin ku mai da shi wanda bai imani ba wanda duk yake da farkin imani daga cikin mutane kuna kokarin ku sassauta mai imanin ya zama bai da karfin imani tabaqulaha iwaja kuna nema ku mai da hanyar Allah ta zama wata karkatatta wa antum shuhada maza hadi kuma kuna tsare ba da kuskure da kuke yi ba kuna yi ne alaba sai ku kuna tsare to ku sani wa ma Allahu bi ghafirin amma ta'malu Allah bai kasance na rakana ba akan duk abin da kuke aikatawa yana kallon ko kuma yin sakamako da shi gobe kiyama ومنكم الجيش اليهود جسم مضاءات للجاهلية والهميات بين ينادى وتودسيسة تأيهوداوة وتسكي سودية تجسم لا تمسلم في قوم سميد إذا وتسنى جسا جاهلية إلى الجاهلية جحمية إلى الجاهلية معنا جنوكا في da magana irin da wato gaban kabilanci da wariya irin ta jinsi da sauran irin iren suna ga wannan yana yaduwa yana ruruwa a tsakanin musulmi misli ma kana bayyana al wa wal khazar kamar idan abin da ya gudan tsakanin wasu kabilun larabawa guda biyu a madina kabilar aus da ta khazar yana da fitan daga cikin junu abar al-islam ka tsaya musulunta fa jaruna sun kai sun komo wajen yakar juna hatta kadu ya kasance dole fi ma bainahu har sai suka fahimci ya ce jira tsakanin wa tarqabu bi zalika rawadi ad-diniyya sai dangantaka da hada ta addini sai rawi wace kidam ita ce abin da ya hada to sai yahuda suke kokarin farfado da irin wannan suka nuna kai ba dan kabila kaza bane dan kabila kaza ba dan kabila kaza bane suka tuta wato kiyayya irin ta kabilan da bangaranci irin nagari. gari kai dan lokar gamman kaza ne dan lokar gamman kaza ba ru dan lokar gamman kaza ku ɗan jiha kaza ne ba ruwan ku da ɗan jiha kaza ku ɗan ƙasa kaza ne ba ruwan ku da ɗan ƙasa kaza misali tsakanin ɗan Nijar da ɗan Najeriya duk kamar musulmi ne ta yi ma akwai aurace tsakanin mu amma tunani na ɗan Nijar ba ɗan uwana bane duk da yana musulmi wai aiki ɗan Nijar shi ma tunanin shi ba dan uwan shi bane wai aini dan Najeriya ne haka dan jihar Kano da dan jihar Katsina wannan bambanci haka da suke kokarin da mun irin wannan bambance bambanci su cuta mun irin wannan asiri na da na hamayya hamayya ta ta ko ta yanki yana daga cikin rikicin Yahudawa da suke so su raunana musulunci da wannan musulmin da ke jihar nan sai ya kasance bai ganin mutum da ke wata jiha da daraja ya fi ganin wanda ba musulmi ba dan jihar shi da mutum ke daraja fiye da musulmi wanda yake ba dan shi ba ya fi ganin mutuncin wanda yake ba musulmi ba dan kasai shi fiye da wanda yake musulmi wanda yake ba kasai shi yake ba irin wannan halaye ne na Yahudawa suna haka ne kuma kullum dan rarraba tsakanin musulmi kada musulmi ta haɗa kai su yi ƙarfi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya faɗi musulmi sai ya hankalin su sai ya kira masu imani ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu in tubi'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ya ku waɗanda kuke masu imani kada ku je mai yahudawa da kristoci wajen ta muku kasa da suke suke kasa daban-daban ku zo ko jaha jaha kudin kudin ku tsara kuɗina ku lokar gamma kudin kudin kada wannan ya sa ku rabu a tsira matuƙar musulmi da musulmi ne da musulmin kano da musulmin Legas, da musulmin fasahakuwa da musulmin sokoto dukkan kuma musulmi ne da wato wariya ta ƙabilanci wancan bahaushe ne wancan iyamurin wancan bahaushe ne wancan tiji wancan gara wancan da ne. irin wannan gasar kar ku buɗe kanin ku musuluncin ku ya haɗe ku ya ɗinke ku sani in ku tsiƙo fariƙin min alladhina utul kitaba in kuka ma wasu daga cikin ma'abota littafi to ba su taɓa ƙyale ku ba hatta yi rubutun ba aji imanin kafiri har sai sun mai da ku kafirai bayan kuma kuma masu imani ne har sai sun mai da hannu agogon ku baya bayan kuna da awar ku musulmi ne kuna da awar ku masu imani ne sai sun mai da ku waɗanda ba masu imani ba sai sun warware muku imanin ku sai sun sance muku imanin naku sun mai da ku ɗan tsiri na sa muku kiyayya tsakanin ku sai ko kai kuna ganin musulmin da ke legar ba musulmi ba ne ba shi ma yadda muku kallon ba musulmi ba ne Kuna wai ƙabilar ku kuka sani shi ma kabila shi ya sani har kila ma iyakar juna a bisa bambancin kabila a daidai lokacin kuma da sun san tsakanin lokacin da sun kasashen turai din in ma akwai wata rabu a su ne suke ta haɗe ta kokari suke tsinke ta zama turai guda ɗaya sun yi aka a wata sun yi abin da sun yi kasashen turai sun haɗa turai din kajin kuɗi. hatta kuɗinsu ma sun mai da iri ɗaya sun mai da kudin su euro ne da wannan kuma sai ya fi karfin kowane kudi a duniya zai fi su daraja saboda sun san haɗa kai shi ne karfi sun san dunkulewa guri ɗaya shi ne karfi da jamus ta gabas daban jamus ta yamma daban suka yi kusan kutucin suka koma suka haɗe guri ɗaya dan sun san haɗuwa ita ce alkhairi rarrabuwa ba alkhairi ba ce a daidai wannan da ba su suke yunkurin rabar su da a yi zan ta da daban sudan ta arewa daban a dai-dai wannan lokacin suke kokarin su raba Najeriya a yau kasa wai fara haka ne ko ina suke kai dauki da gudunmawa ko kurarrabu a dai-dai lokacin da su kuma suke kokarin haɗewa dai-dai sun suke haɗa kansu yanzu dai wannan kungiya ta ƙasashen turai a duniya ba wata kungiya mai karfi kamar ta sun haɗa kansu sun dunkule guri ɗaya in ka tafi America duniya ce ba wai kasashe ba jihohin America kasa kasa ne kasashe ne da yawa suka haɗu suka dunkule guri ɗaya suka zauna tare suke shugaban suke iri ɗaya turawan ba kala ɗaya bane ba ma yaran ɗaya ba su kan turawan daban-daban suke al'adunsu ba iri ɗaya bane ɗabi'unsu ba iri ɗaya bane amma da suka haɗe America da suka haɗu suka dunkule guri ɗaya suka hada kai suke tafiya tare a daidai lokacin da kuke ba ku shawara kore ne ne, ina fata muna fahimta to wariyar ba da kai ne suna nufin su zata wata tsitsa ne da rawar da musulunci ta wannan hanya suna nema ku mai da kuka tare ku yaki juna bayan kuma kun zama musulmi masu imani Allah sai ya tambaye musulmi yake cewa wa kaifa وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله يأتي وكيف هي حتى لا تفعل ماذا تجيبه وكيف تكفرون يا ذاك الدين المكافرة وأنتم تتلى tutla alaihim ayatullah alhali ga ayoyin Allah ana karanta muku ga alqur'ani ana kuna karantawa wa fiikum rasul kuma cikin جاء ga Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da to cikin ku ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku eh kuke ku hada kai ku zama tsintsiya madaurin ki daya Allah yana kira ku hada kai ku yi hakuri da juna gaban juna ku yi hakuri da tarbiyyar juna ku haɗa kanku ku ɗinke ku zamo tare kuke tafiya kamar yadda kafiru kuke haɗa kanku an gani ga manzon Allah ta ya za ku yi muku ko ku da kanku wa man aka billah duk wanda ya riko da igiyar Allah duk wanda ya riko da abin da Allah ya ce faqad hudi ila siratal mustaqim wa bi ta'ati da shi kenan zuwa tafarki madai ya shirye kenan zuwa ga hanya ta kwarai ya Allah ka kare shi da mu zuwa ga farke madaidai da haka ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kira masu imani ma ya kara jaddada mu cewa tsoron Allah iya karfin tsoron Allah kada su je marayuwar duniya Allah sai ya ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله يكي يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن كتما إيماني اتقوا الله وجدوا لك الله حق تقاته يا ترجل ورد الله كل شريك الله yi hukunci da dokokin Allah iyakar hukunci da dokokin Allah wala ta mutunna kada ku kula ku mutu illa wa antum muslimun sifa fi kullati muslimin musulunci wannan kira to yaya ne kokari iya karjin tsoron Allah yaya ne an ce kula ma jin tsoron Allah wata ayar da ta fassara wannan Allah ya ce fattaqullaha mastata'atu ku ji tsoron Allah gwargwadon iko Iya iyakar iyawar a ce jin tsoron Allah iyakar iyawar gwargwadon iko shine jin tsoran Allah iya tarji tsoron Allah gure ka dole ne wani ya tsara wani wajen tsoran Allah dole ne wani ya tsara wani wajen wato jiya ga dokokin Allah haka duniya take haka kuma da a to kowa ya tsoron Allah gwargwadon iyatar iyawa Allah ka karo mana jin Allah آية تجب أن لا يكون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على جفا حفرة من النار وكنتم على جفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Allah akbar Allah ya ce ya ku musulmin duniya daga duk inda kuke daga kowace irin kabila kuke ku hada kan addini ku atati bi hablillah jami'a ku yi riko da igiyar Allah gabaki daya ku yi riko da addinin Allah gabaki daya da musulmi ba hauke da musulmi inyamuri da musulmi bayarabe da musulmi tibi da musulmi gara da musulmi bature da musulmi balarabe dukkan ku ɗan uwan juna ne addinin ku ya hada ku to ku dunkule ku zama a daya an gane wannan ko waja'alnakum shu'uba wa qaba'ila aka da lita'arafu an sanya ku ajilu daban-daban ne an sanya ku yankin duniya daban-daban dan ku gane juna zama ku inna a ataqabu wanda ya fi ku tsoron Allah shi ya fi ku a gurin Allah idan haka Allah ya ce ku yi riko addinin Allah gaba daya wala tafarraqu kada ku rarraba kada ƙasa ta raba ku ko da an raba ƙasa shi wancan an ce dan Niger ne wancan an ce dan Ghana ne wancan an ce dan Togo ne wancan an ce dan Najeriya ne amma duk musulmi ne to wannan raba ƙasar kada ya raba kawunan kada ya raba musulmin kada ya raba haɗin kan ku ɗauka ɗan uwan juna ne ka soma musulmin da ke gane alkhairi irin yadda kake soma kanka ka soma musulmin da ke Somalia alkhairi irin yadda kake soma kanka Bari ko bambancin da bare kuma lokar gamba a so alkhairi da ɗan musulmi yanda kuke so makaka wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar Allah da Allah ya ta ku da ita ya ku musulmi idh kuntum a'ada ai da kun kun taba zamowa makiya juna kafin zuwa musulunci musamman autu da qabr ai da can gaba kuke da san ba ga mafi tsakanin ku fa'allaba bayna qulubihim Allah sai ya satan tsakanin zakatan sai ya kauta tsakanin zakatan fa asabahtum bi ni'matihi ikwana sai kuka wayi gari cikin ni'imar Allah kula ɗan uwan juna kuka wayi gari cikin ni'imar Allah kuna masoya juna wa kuntum ala tafaqa farqin minan nar da kun kasance a bakin gabar wuta babu abin da ya rike ku murgina cikin wata illa mutuwa kuna jira ne ku musu aka kurku ta wuta fa an qadakum minha Allah sai ya tsamar da ku daga batun wutar to ake ba za ku yi Allah godiya ba sai kuma ku koma kuna neman irin al'adun jahiliya kazalika kamar yadda Allah ya bayyana muku wannan yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka Allah yake bayyana muku ayoyi dalla dalla la allakum tahtadun domin ku zamo kiyaye Allah kalki da wannan kenan kaga an kaje da kila kafin musulunci kuma kasar mu Najeriya ko a misali a ce Afirka ta ce shigowar musulunci irin wannan zaman ake zaman karaji zaman jahiliya kana wata kai ma kasala ce a kama bayi a saida zazzau ta kai ma bautiya yaki ko ba haka ake muna da labarin wannan ko ya ce yakin katilan makasula ana saida bayi ana wani ne ana wani ne muna gaba tsakanin mu tsakanin abinan gogurawa da kanawa an sha gobda yaki tsakanin zazzagawa da kanawa an sha gobda yaki an zubar da jini an gani to musulunci yazo daula ta tafi. an gani aka manta da wannan musulunci ya hada mu musulunci ya dinke mu muka zama abu daya to ake ku sai mu tuna ayin Allah ya mana ni'ima ya fidda mu daga wancan matsayi na wato al'adu na katilan makasula yanzu da irin wannan lokaci ne ya ci gaba zuwa yanzu da za mu ta kawo da mu a daulolin mu na Najeriya ma ka gani Allah ya fidda mu daga wannan yi mu ne ni'ima muka fahimci juna muka fahimci musulunci to taya kuma za mu kokarin sake komawa ruwa saboda kullum basuri ya zo ya raba mu ya ce jihar Kano daban jihar da ba kullum dan basuri ya zo ya raba mu ya ce lalle ba kore ne na hanko ne shi ya sai mu dauka mu ba ɗan uwan juna ne sai mu dauka babu wata da taka tsakanin mu sai mu dauka an rarraba mu kowa kai ke zani wannan kada mu koma da baya mana kada mu maida da hannu agogo baya Allah ya ce wa zkuru ni'matallahi alaikum ko tun ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku In gani ko tun ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku idza kuntum a'da da ku kasance makiya fa Allah ba bayyana ku sai hatta kan zakatan ku fa asabahatin bi ni'matihi ikwara kuka wayi gari cikin ni'imar Allah kuna ɗan juna kun gani wa kuntum ala tafaqatin min Allah kuna bakin gabar wuta kuna biye da al'adu kuna biye da kullun qatilan maqtulan gabi ki da kuma ku faɗa wuta fa an qada kullina Allah ya kamar da ku daga wannan كذلك bayyana لكم آيات أكن الله يبين لكم آياته لعلكم تهتدون يومون كذبوا يجيو الله تساوي من wannan والنجيرة to ba a zama wani ne yau sai an bar hanya ta kware hanya ta kware ita ce kai mutum ya zama shi ne dan haka ne Allah tabaraka wa ta'ala sai mu wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani baiwa wacce ba a yi ba sauran al'ummomin annabawa ba Allah ya ta wannan al'umma da wata baiwa wacce ba a yi sauran annabawa ba sauran annabawa in annabi ya zo yayi wa'azi in annabi ne ya mutu ne ko ya bar zalal shi ke nan wa'azi ya dakata da daga sai kuma wani sabon annabi ya zo amma al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda shi annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne annabi karshe babu wani annabi da zai biyo bayan shi Allah ya bada wata kafa ya bada wata dama ga talantar Allah ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون نعم الله يقول ولتكن منكم أمة لن لين يقوم أسامة الأمة لكم in su ba duka ba wa'anda za su tafi yad'una ila al kai suna kira zuwa ga musulunci a samu wata al'umma cikin ku wa'anda za su tafi suna wa'azi suna nasiha suna jan hankali wa ya ya'muruna bil ma'ruf suna horo da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar suna hani daga mummunan aiki wa ulaika humul muflihun al'ummar take da irin wannan a cikin su wannan ita ce al'umma ne cin nasara sai aka ba al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan dama bayan mun kai ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka ci gaba da yaɗa addini da da'awa da kira da wa'azi bayan su tabi'ai suka ci gaba bayan su tabi'u tabi'u suka biyo baya bayan su malamai magabata suka biyo baya har gobe har jibi ga malaman mu nan manya da ƙanana. waɗanda suke da wannan daukar nauyi na isar da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da da'awa na wa'azi na shiryarwa gwargwadon hali gwargwadon abin da Allah ya an gane wannan ko to amma aka fi a samu wani bangare da cikin ku ba duka ba kenan ba duka ba lalle a samu ne sai da wannan aiki waɗansu kuma sai da wasu bangarorin ga su nan da yawa wasu kama kasuwanci shi ma jihadi واستحلوا في مجهدي الله يسمي ولا تكونوا ولا تكونوا كالذين تبرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم والفرق يا قومي كذا تجمعوا كما رأيت سكرة من يهودا سكرة بلا بسيئة bayan kuma gaskiya ta bayyana wa ikhtalafu suka saba ma gaskiya min ba'di ma ja'atuhum al-bayyina bayan kuma hujjoji sun zo musu wannan abin gaskiya ne hujja ta tabbata a taura zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani sai da alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wa sallam suka bayyana su ne gaskiya su ne hujja sai kuma suka saba suka yi imani to ko kada ku yi wannan ulaika lahum azabun azim su wa'in da suka rabu da gaskiya suka tsaka ma juna to babu shakka ina da azaba mai girma gobe kiyama yau shine za a yi azabar ga ranar nan zuwa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله يكفي لا يموت وكان عذابا لي أو يوم أو لي سبعين يوم لن دوت تسكوي كي تسكي تكي تسكي النور تسكي تكي wata tawassuli kuma wani ta fuskokin suna da cikin mu fa amma allazina wa in da suka tashi gobe kiyama da bakakin fuskoki su ne ko in suka tashi da bakakin shi. sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fadi da dan akwai yadda su a ce a farkon ba al imani ku ku ne kuka kika ku bayan da ku imani to tunda haka ne ku zo azaba ku ci gaba da azaba بما كنت تقول كنتم تكفرون فما كنتم كافرين فلك في عذاب الله الله كان من يجيب عذاب الله يحب القران الله يحب الذنب آية الجواب وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين ابيضت وجوههم أما وإن تسكوا كيف تسكوا suka tashi da fararen fuskoki a wannan rana su ne mu'mini masu imani da abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wa'annan kan fa rahmatullahi min jiha qari su kam suna cikin rahamar Allah kuma suna madawwaman zama a cikin wannan rahama ta Allah ita ce gidan aljanna ya Allah ka ba mu gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa يدعون أمتي يوم القيامة كل المقدرين من أثر الوضوء أنا قال الأمة تاني أبو بكيامة دفن يم نقلاب الولاء إن أكي وكي أقول الولاء إلا أنا وكي تسكى سيكينا هلا يقلاجي أكتينا سيكفا قوى قلاجي كذا جركينا في أرسل الله تشبه بكيامة كم تارن تاكي القيامة duk wanda yake dan aljanna cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗannan gurare suna haske Fuska suna haske suna walƙiya hannaye suna haske suna walƙiya kafafuwanki suna haske suna walƙiya haka za a gane su gurral muhajjiri min asar al-wuhuri gurabun alwala suna haske alama ce ta masu tafiya aljanna kenan da an gansa a filin tashi kiyama an ga wa'anda ya magana Allah ya magana kasa da alamun za su ga aljanna kenan Allah ta sanya mu cikin aljanna ya Allah Allah ta sanya mu cikin aljanna ya Allah ka gafarta kurakuran ka tsallake kula ya Allah ka ta da kukan Allah ka yafe mana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karin bayani akan wa'annan ayoyi da muka karanta Allah sai ya tilka ayatullah تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين الله أكبر الله يأتي تلك آيات الله وإن آيات da aka karanto muna tun daga farkon sura zuwa kuma tun daga farkon Qur'ani zuwa Allah ya ce ayoyin Allah sunayoyin Allah wa'anda ya saukar a wannan littafi da Al-Qur'ani ba dan wasu aka saukar da su ba ga ayoyin Allah ne nuha alayka muna karanta maka su ya Muhammad bil haqqi dan ayi aiki su da gaskiya ba dan a ji labari kai ba ba dan a karanta kulli da ba kulli ne wuce a dan ayi aiki da umarnin da ke ciki a anu da halin da ke ciki shine dalilin saukar da su wallahu yuridu da alamin Allah baya nufin zalunci ga bayi baya nufin sai ranar kiyama a kama mutum da aka wuce sai ai Allah ba sani ba ba ai mun wa'azi ba dan haka ne ga ayoyin Allah na ana mana wa'azi da suna shiga kullum in mun ji mun kuta in mun ci to nan ba an yi ki amzarin mu ba Allah ya zalunce mu ba mu muka zalunci kawo mu an gani kuma Allah ya zulma Allah ba ya san zalunci lil alamin ga tarihi ya kama su da laifi kafin a yi musu gargadi saboda haka sai gargadi ya zo an yi wa'azi an fahimta in an saba sai sai Allah ya kama da laifi wata guri Allah yake cewa ma kunna mu'azzina hatta nab'a rasula ba mu kasance za mu azabtar da wata al'umma ba har sai mun aika musu da manzo sai an yi musu wa'azi sai sun fahimci wa'azi sannan in sun saba to sai mu kama su da wannan laifi Allah ta yi wa Allah ya ce ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض duk abin da ke cikin sammai to na Allah haka duk abin da ke Allah ne halittar Allah ne duk wani abu da kake gani a sama ko a ƙasa a ruwa ko a fili. Allah ne ya halitta abu ya ci shi kadai ko da daidai da shawara babu wanda ya maka da shawara da halitta kalli kiyaye. to Allah ya halitta abin haka kuma ya so ya halitta babu wanda ya ba da shawara a yi kiyar shi kamar yadda yake ba wanda ya zana ma Allah zane shi kuma Allah ya ga wannan zane halitta jiwa shi ya so ya halitta haka kuma ya halice ta aka ka gani wannan kenan shi ko dan adam da abin da zai sai wani ya taimaka ba yanzu kamfanin kirar motoci wai zai yi kira mota sai wani sun ne zaman kai ya zana motar a takarda an gane wannan mutum ya kawo kamfanin ne kuma sai ya kira to halittar Allah shi ba haka ba ne zana ne shi yake kirkirar abin kuma yayi duk abin da ka gani a sama ko a ƙasa duk abin da kake tunani a sama ko a ƙasa to Allah ya halitta abinci shi shi shi kadai ko da shawara ba wanda ya bari ko da zanawa ba wanda ya zana ba dan Allah ya ga ruwa ka gani ko ka san tambayi waɗanda suke ta'ammuli da ruwa musamman masu aiki cikin ruwa irin masu mutu cikin ruwa din nan wani sai ya ce cikin teku sai ya kwana uku hudu yana jin da iska da ta kada a gaje bai dago ba za ka ga irin halittun suke gani can ƙarƙashin ruwa ko irin su halittun ma kamar ba halitta ba kuma ina ganin ma wani su lokuta shi da ko a irin talabijin din da aka nuna irin waɗannan halittu da ta ƙarƙashin ruwa ko ya kake ganin su ka ga wata halittar kamar wata bishiya bishiya wata kamar wata tabarma tabarma duk kuma halittu ne masu rai bayan Allah ne Allah ya halitta abin yana sanar da su ya ajiye a wannan wuri nan suke ci nan suke sha nan suke ya nan suke ba, wasu su yi kwai wasu kuma a haife su ka gani duk Allah ne mallakar Allah ne halittar Allah ne bayin Allah ne sannan kuma irin kirda kuma Allah ake yin al'amura da ɗaya kowa ya gama kwararre kowa ya kwaso kwaso kwaso kuma sai ya koma ga Allah duk abin da mutum yake so sai ya ci Allah ba muka ba to shi ma aljani duk abin da yake so sai yake Allah ya ba shi to haka dabbobi ma duk abin da yake so sai Allah ya ba haka kwari haka tsuntsaye haka wa'ancan dabbobi na ruwa kowa da Allah yake mai da al'amari kowa bukata su zuwa ga Allah yake kaiwa kuma Allah yana biya kowa bukata Allah ba ne da kowa ba Allah ka taimake mu dan haka ne mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya sanya masu mana wa'azi a cikin mu masu tunatar da mu abin da Allah yake so da abin da zai so masu mana nasiha masu da'awa aka rika samun su a cikin misayar Allah sai Allah ya fifita mu da wannan har ya kira mu yi al'umma sai ya ce kuntum khayra أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون نعم. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sani yana ƙara sanar da kowa kowa ma ya sani kun fi khayra ummati ukhrijat lin nas ku ne wasi fiye al'umma da aka fitarwa a cikin mutane wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce mafi fiyar al'umma da kan kafin zuwan manzon Allah ba a taɓa yin wata al'umma mai darajar ta ba haka kuma nan gaba ba za a yi wata al'umma mai darajar ta ba tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ranar tashin duniya dukkan mu al'umma ce domin babu wani annabi da yanzu har yanzu mu ma al'ummar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam muna cikin wannan al'umma mai daraja al'umma zababba al'ummar da Allah ya fifita Allah akbar wai me ya ja mana samun wannan daraja me ya ja mana samun wannan daukaka tsakanin al'ummomi Allah bai bar mu a dubu ba sai ya faɗi ni yace abinda yasa kuka samu wannan daraja hal kuka daukaka sama da saura saboda kowace al'umma a cikin ku akwai su umuru da jama'a akwai masu umuru da kyakkyawan aiki munkari akwai masu hali daga mummunan aiki wasu tu'minuna billahi kuma kuna masu imani da Allah kenan akwai masu wa'azi cikin ku akwai masu da'awa wanda sauran al'ummomin suka gabace ku ba su da wannan annabi ne kadai yake wa'azi a cikin su da zaran annabin nan ya rasu shi ke sai kun ya dakata sai a koma gidan jiya har sai wani annabi kuma ya zo to ku ku aka fifita ku aka ce a samu masu da'awa masu jihadi a cikin ku ki fito ki da'awa to wannan shi fifita ku har kuka fi sauran al'ummomi har kuka fi kabilar yahudawa har kuka fi kabilar wa'in suke kiristoci ko su ma ne walau amar ahli kitabi da ake mu abota ne yahudu da tsara sun zamo masu imani irin imani suna horo da kyakkyawan aiki suna hali daga mummunan aiki da suna wannan da kana kallon ya ji da kai su ma da sun iskar yanci da kuma iskar fifiko amma ba dukkan su bane ne ne hubbul mu'minin daga cikin su akwai na kwarai akwai mu'mini cikin yahudawa akwai mu'mini akwai masu imani sai dai ɗan kaɗan ne haka cikin kiristoci akwai mu'mini akwai masu imani akwai ma amfar musulunci amma ne ko aka tsaro hukumar fasiki mafi yawa su fasiki mafi yawa su kafire ne ɗan kaɗan ne masu imani ɗan kaɗan ne masu fahimtar gaskiya Allah ta kai mu a ce kun ga ɗan uwa Allah ya fifita wannan kuma ta mu ne dan wannan hali ko kuma dan wannan aiki wa'azi da'awa karantar da al'umma ake kun ga karantar da al'umma yin wa'azi cikin al'umma yin da'awa cikin al'umma ba karamin ci gaba bane duk al'ummar ta rasa da'awa duk al'ummar ta rasa jihadin da'awa to takka wannan al'umma ta rubi yanda ka kai riga riga wanda kake sa a wuyanka sai mai tada magani shi in ci sarki a wuyanka za ka yi ƙoƙari ka fiɗe ta ka wanke haka ne ko ba haka ba tana yin jaki dole sai ka ka kana wankewa to haka imani yake shi ma yana yin jaki dole sai ka wanke abinda ake wanke imani sai shine wa'azi shine da'awa duk sanda ka ji wa'azi sai ka farfado daga magaji da kake ciki sai ka dawo cikin hayyacinka in da wani kuncin duniya ya sa karo ka da maka kai ka warke sai ka sace in da wani dadin duniya ya riba sai ka kana goma kana dagawa da ka zo a jikin da ka sassauta ka gani sai wanke maka imani to yawan sauraron ka ga wa'azi yawan karfi da hasken imani kake da kullun imanin ka yana karuwa yana ƙara haske matukar kana sauraron wa'azi matukar kana sauraron nasiha matukar kana sauraron jihadi dan haka ne ya zama wajibi akan al'umma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi kada mu manta da wannan bangare wanda da wannan bangaren ne aka fifi san sauran al'ummomi kada ne sakaci da gaskiya al'amari aka mu 'yansu al'ummomi wasu tsingiyoyi wa'anda zai tashi da da'awa suna ji gani gani da suka shiga lungu lungu ƙauyuka ga ƙauyuka cikin suke da bukatar da'awa suke da bukatar wa'azi sai mafiya masu da'awa masu malama masu eh, nasihar malama suka cuce cikin gari na suke da'awa na suke ta kira waɗansu lunguna waɗansu ƙauyuka musamman su fi ba ma ne nesa ƙwarai ba nan kudancin arewar Najeriya irin su jihar Benue irin su jihar Kogi irin su jihar Kwara da sauran irin waɗannan gurare za ka ga mutane suna kan musulunci suna yunkuri a karta da su musulunci sun rasa masu karta da su musulunci an gani suna so su fahimci musulunci ba masu karta da su musulunci da ke wajibi ne kenan malamai su yunkuri su ga irin waɗannan gurare da karantar da addini su jawo zuwa ga musulunci me yake hanawa a shigar ai ɗawainiyar da za a yi yau in malami daga Bantuwa ya ce bari ya tashi kuma ya tafi jihar Enugu ko ya tafi jihar Benue ya je ya da'awa me zai bar iyali ina zai samu kuɗin mota an gane wannan ko sai shi me zai ci ko ya tafi ma ya dawo an gane wannan ko ko ya tafi ma ya dawo in ko ba haka ba sai tsige Abuja ya kama sana'a ta ala an gane wannan ko ka burke da ko ba haka ba sai tsiri ta ala dole ne to me kamata a yi inda sun samu ne inda kasar akwai gwamnatin musulunci kafaffa su sai ce gwamnati nauyin irin wannan aiki da gwamnati ta mu gaman gambiza ce ka zo na zo ne babu gwamnati za ta iya daukar irin wannan nauyi to wato ne ke akan masu hannu da shi ke suke al'umma masu kuɗi na al'umma sai su yi kokari su yi umumi su taimaka ma irin waɗannan ƙungiyoyi da abincin da za su ci da kuɗin da za su kashe na abin da ɗin tafiyar su ko a sai musu motocin wa'azi da kilan wa'azi da guzurin da za su yi gurin wa'azi a ɗauki nauyin iyalin su tafi wa'azi wannan shi ne jihadi wannan shi ne ci gaba ina fata mun gane Allah ka taimake mu ran nan nake jin wani malami yana magana akan irin wannan yace wannan jihadi wanda sahabbai suka yi da takubba na yaki wato na kokarin addinin Allah na kokarin zabar da addinin Allah aka kace su suka kace kafirai ake ambaton shi yanzu cikin Qur'ani da cikin nasoci da dama to ya zama mamadi ne fake da da'awa tunda ba irin wannan jihadi yanzu na musulmi ya dau makami ya tafi garin arna ko amfun da ko ayyaki to yanzu ya koma jihadi ne na da'awa musulmi ya dau makami shine ya gudurin hujjoji ya dauki alqur'ani da hadisan manzon Allah ya tafi wajen waɗanda ba su gane musulunci ba ya je ya fahimtar da su musulunci su gane musulunci su shigo wannan shi ne jihadin da ya rage mana yanzu sai ya kawo maganganu da irin waɗanda na kawo din nan ne babban jihadi yanzu kuma ya ce wajibi ne yanzu tunda babu gwamnati za ta iya ɗaukar nauyin irin wannan to masu kumbar tuta masu hannu da su sai maka shi irin wannan jihadi Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa kun gani saboda muhimmancin jihadi ya addini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a rayuwarsa kwata kwata sau ɗaya ta ne aikin haji manzon Allah sau ɗaya aikin haji ya yi umara sau uku wasu gudun sun ce sau uku amma dai mazhabar malikiya mu mun tsaya ta umar sau uku ne sau uku yi umara amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita jihadi sau 27 sau 27 ya fita jihadi an gane wannan ko wanda da kai shi makira banda wanda ya tura yana zamani ke tura a tafi ayi ya je da kai sau 27 Allah ta taimake mu kaga wannan shi ne matukar wato karkatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren ya da addini dan Allah ya kuwa mu yi kokari mai hada addini ku malamai masu da'awa kada ku tsaya ku ce taimaka muku kai ba ku abin da za ku iya dan abin da ke a rayuwar ku kai kokari kai aiki da shi da ruwan ciki ake jallabi biya ko da take kokari kai ba cin abin da za ku iya ko ba za ku iya tafiya ginoye ba ba ka iya tafiya nesa to kallon na kusa kusa da garin ku wace unguwa za ka je ka dan yada addini Wani kauye za ka dan leka ka faɗi musu Allah ya ce manzon Allah ya ce ko nan ka tsaya Allah ka kai ba sai abin da za ka iya Allah ka taimake mu na'am aya ta gaba lan yadurrukum illa adha hmm. wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbar thumma la yunsurun Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya ku muslimat imani ku ci gaba da da'awa ku ci gaba da yada addinin musulunci su wa'annan arna da suke kyashin ku suke kokarin su hana ku lan yurdukum ba za su iya cutar da ku da koyi ba illa aza illa cutarwa ta harshe kun bai dai ku zagi ba bai dai tsegu ne ba bai dai ku kazafi ba ai taba ta ai ta zagi ko ko ai sai duk amma annaba irin wannan an gane wannan ko addinin su kenan wa in yuqatilukum in ko har suka ne su yake ku ayi fito la fito su kokar su hana ku da'awa ya wallo kuma adaba wallahi da su biya baya za su kore su fata fata sun malayin saro sannan ba za su samu taimako ba ba abin da za su iya kenan illa tutarwa ta fatar bai illa tutarwa da harshe kore azabe ku azabe ku ayi muku kazafi ayi muku sharri ayi muku wannan ayi muku wannan abin da suke kenan amma in ku tsaya ma Allah ku kuma an gani in ku tsaya ma addinin Allah daga ta kuke so kuke fahimci addinin Allah to shikenan sai Allah ya kare ku ba za ku iya cutar da ku da ku ne ba Allah ya ce ne ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبارك الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نعم ألا يكفي رضبت عليهم الذلة ألا يدور مستقل إنك ذلك مستقل aina ma kuke duk inda cikin kaskanci wa'anda duk suke ba musulmi ba wa'anda suke kokarin adawa da musulunci lura da su ko gobe duk inda zaka same su to suna cikin kaskanci suna cikin wulakanci a wulakanta ba za su taɓa fita daga kaskancin nan ba illa bi hablin min Allah sai in sun riko da wata igiya daga Allah igiyar da Allah din ne musulunci sai dai in sun watsi da wancan hanyar ta shigo musulunci daga nan ne zasu su zama mutane amma in ba haka ba kan to cikin kaskanci suke ko kuma wa hablin minan nasi ko yi riko daga wata igiya daga wajen ko mutane ma'ana su yarda cewa ba za su zalunce ku ba za su zalunce su ba yi zaman amana in sun ce haka za su farfaɗo daga wancan kaskanci in sun yarda su za ku dama ku yi addini in ko ba haka ba ba da waɗannan hanyoyi biyu ba su suna nan kan bakansu da su addinin Allah ba kuma ba za su bari wani mai addini addinin Allah ba to suna cikin kasar duk inda suke wa ba'u bi garbi min Allah kuma su zauna cikin cikin Allah wa rajibat alaihim al-masara Allah ya ce zai dora musu talauci al-masara tsananin talauci ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله wannan kuwa saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah ne wa yaqtuluna anbiya suna kakkace annabawa da gairi hakke ba tare da wani laifi ba ذلك بما أصوا wannan saboda saba wasu ne wa kanu ya'tadu da suka zama ƴan ta'adda alakarin da ta'adda ne a ce kun ga duk inda muke yin addini ya kai wa karin kuɗi duk inda ya kai ga jin daɗin kuɗi duk inda ya in ka kalle shi sai ha ga shi sura talaka sai ha ga sura jeji da ɗin kuɗin an gane wannan ko yanzu misali a duniya an ce a kowane ko birket yake kuɗin amerika ne kuɗin ingila ne an ce shi ne na ɗaya a kuɗi a duniya amma yanzu in ka gan shi ɗin ba ne shi biya ba da tsallaka ya ce ko ba haka ba haka yake haka za a gan shi sannan ko ba ta jin yayi wani abu ne amfani ki gobe kiyamar dukiya sai dai kaji an ce an ba kin kaza an abin nan kaza haka dai ake yi ce ko ba haka abin yake tafiya ba wannan da, karshen ta karshen ta in ya take mutuwa duk dukiyar ya rubuta wasu ya ba kare amfani dukiya mutiya ba kuna ji ba sai ku ji me kuɗi ya kai me kuɗi in ya take mutuwa sai ya ce dukiya ya ban makare ko ya bamba maji ba ku jin wannan ina amfanin zuciya ina hankali wajen wannan shi kai ki bai ji daɗin zuciya ba bare kuma wani ka gani to haka take duk irin abin da Allah ya ba su na rayuwar duniya to Allah ya kan tsora musu tsananin talauci sukan zauna ne cikin tsananin talauci sai ka ji mutum bai ci bai sha ba ya mutu a ya baddala miliyan ba kuma ya ban kare. san da yi rayuwa kuma bai tuko ni ba haka ya zauna a harshe haka ya tabara in wahala haka suke ko ba haka suke ba haka suke Allah ka kyauta wata rana muna tattauna da wani mutum wanda ba musulmi ba ya dan jima arewa sai yake ba ni labari yake su a da suke san kasa kudancin Najeriya wallahi su sun dauka sarakunan gargajiya su suke raba bahaushe hausa su suke raba musulmi kuɗi yake saboda ne yake sun ga yanda Bahaushe yake girmama sarakunan gargajiya kuma suka ga mutum musulmi dan arewa sai ga mutum daya wani sai ga da mata biyu wanda mata uku wanda mata hudu ba sa sai ba sa sai dawa ya kinta cikin gida kurmi aji da abincin su da turar su da abin da za su har ruwan sha mutum zai kawo kuma haka ta kawo musu shi kuma a zauna lafiya an gane wannan ku wani kuma sai ha ganke ma in wajen aikin ku ɗaya kira makashi da albashi amma kuma ga da mata bi har da yara kuma ya sun zauna gida ba sa zuwa kasuwa ba sa sai da kuɗi shi ke kawo a abinci wannan kenan yace kuma sai su lura in ba hauce ya da musulmi dakin kaya mutum ɗaya sai ya yaji goma shi shi kadai riga da wando da wata babbar riga shi kadai ke su ko sai ga a can suna da ne kai da matar ku guda ɗaya ce za ku ba ma da kai in kuma kuka yi ɗaya biyu sai a dakatar da haihuwa haka kada a yawa sannan duk abin da za ku ci a aure in gane wannan ko ba ku yi jinki sai shekara shekara ya tsara ya tsara tsoro ita ma dan yi mata ya tsara dan abu ne sai ko ba dan Allah ya kai mu yace amma dan har ku suka ga bahaushe ta fataka da tsira kawai sai suka dauka wai sarakunan gargajiya ke ba su yace bai gane haka ba sai da yazo aje sai ga shi abin ba haka bane ba yace da haka wannan wallahi musulunci kenan mutukar kana cikin musulunci Allah zai tozartar da kai mutukar karu gum addinin Allah Allah zai tozartar da kai ko ko sai kun labu gum addinin Allah baka da zuci ka tsaya ku dage kana addinin Allah Allah ne zai wadata ku domin wallahi ya kuma ya da gairi da yana arzawar da ya so ba tare da wata wahala ba ya kada kai kun ya kala da ya ji ya yadda Allahu akbar to kun ga wannan kenan a ce kun ga duk wanda yake ba musulmi ba to cikin wahala yake cikin kunci yake ko da ku yana da abin da ya kamata ya ji daɗi sai Allah ya dole ne ku tsire da ji daɗi sai da cikin wahala Allah ya kalama mu da wannan wahala Allah ya ce laisu sawaa من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وآناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون نعم الله تبارك وتعالى في سوق يهودا ba dukkan su cikin hanya ɗaya ba laysu sawa'a ba dukkan su bane mutubita ba dukkan su bane kafire ba duk da suke ba min ahli kitab ummatu akwai wata al'umma daga cikin su ahli kitab umma yahudu da nasara din qa'imatun wata take tsaye akan take tsaye akan abin da Allah ya ce a tsaya akai yatlun ayatullah suna karanta ayoyin Allah ana Allah lokacin dare ne وهم يسجدون كما تنا سجود الله كنا ميت الأمر رسول الله سجدين أقيم تاني كريم أقيم أقوال وإن لم تاني كريم سلا يؤمنون بالله يؤمنون بالله ويوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله سنا ما إيماني بالله واليوم الآخر سنا إيماني بلان اللاهرة ويأمرون بالمعروف سنا غرور كتاب أيدي وينهون عن المنكر ثم سنا هني تكمل مولا أيدي ويسارقون في الخيرات suna gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi an ce ga wani aiki na alkhairi za su yi maza maza su girke wajen aikatawa wa ulaika irin wa'annan kam min as-salihin suna cikin mutanen kirki Allah akbar jihad Allah ka tafi zakatun su kari ce sai ka ga su amsu musulunci ko da ba su amsu musulunci ba ma kari ce suna da ana jin kyawawan kalmomi misali misali wani bawan Allah da aka wa'in sai shekaru can baya ana ce masa nafsan manjela har shugaban kasa yi ko da ɗabi'unki da halayenki da yadda yake suluf ɗin shi wajen gayar al'amuran ce babu abin da ya rage illa kurin kalmar shahada musulunci kaɗai ya rage ne ko ba haka fi ba ina fata mun gane musulunci ne kurin da yi ba amma halayen kwarai jiko kyawawa da wane ne da duk duniya ta ke da shi da wani an gane wannan ko shi ga daga cikin su akwai na kware ba dukkan su bane da suke birkitace wasu za ka samu kadai abin da ya rage sai da kalmar shahada ta rage su zuwa musulunci wato kuma a cikin musulunci ma su ta suna musulmi Allah akbar al'amari Allah kenan Allah ya ce وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم للمتقين to irin waɗannan wa ma ya fa'alu min khair duk abin suka aikata na alkhairi duk wani abu da suka yi wanda ya kamata su samu lada fala yuqbalu ba za a tankare musu shi ba ma'ana ba za a yi watsi da shi ba ko da ba su musulunta ba in suka aikata wani alƙaiki alkhairi sai su abin su anan duniya sai a buɗa wata hanya a wani abu mai sai an gane wannan ko wallahu alayhi bil muttaqin Allah yana sane da masu jin tsoron ba masa Allah ka tunya mu cikin mutakayya Allah an yi wani mutum ba mu yi bane na san mutum Allah ya ya ne kuma cikin kafin shi ne cikin da amma a lokacin yana rayu shi ke biyan kuɗi ke kira wa'azi a zo unguwarsu ko garinsu a zo a wa'azi yake daukar nauyi da motoci da abinci da wane ne wa'azin musulunci an gane wannan ko bai musulunta ba ya gayyato malaman musulunci a zo garin su kofar gidansu a kafin da za a ce da man da kudin mai da kudin mota shi shi zai dauka an gane wannan ko shi ma yayi ne din ya taimaka wa musulmin gurin suka yi addinin kai gani kamar yadda kuma zai koma dukkan sai mata kuma kuma su ajini ya taimaki waɗansu ma da su fahimci addinin Allah akbar kaga wannan kuma haka Allah yi da haka wannan aiki alkhairu to ba zai tafi a banza ba sai Allah ya huda mai tun anan duniya ta abiya ki abai ka gani haka ya koma cikin rufin asiri har ya mutu Allah ka dukan musulmi na'am Allah ya ce innal ladina kafaru lan tughni anhum amwal hakika kamar da suka kafirce mu Allah lan tuqni anhum amwaluhum wala auladuhum min al ta'ala to dukiyoyin su ba za ta kare musu komai ba a gurin Allah ƴaƴayen su ba za ta kare musu komai ba a gurin Allah gobe kiyama ba ta yi musu komai dan menene ne a mafi yawan lokaci aka neman kana neman kariya ake amfani da waɗannan ababe guda biyu dukiya da ƴaƴa domin su ne na kololuwa wajen abin da mutum yake labewa gare shi ya kare kai duk wata fitina wata rigima za ta taso aidan in kana da kuɗi kana da magani ta ta ta bi ka dige ta ko ba haka bane ba cewa duk wata jin hankali wani kwaraniya bahaushe yake in ka ji ana awaka awaka kuka ce ba sai in ka ji ana ya za a yi ciki ya ta ana ba kuɗi ne da an ce ga kuɗi an gama da rikicin an wuce gura haka ne ko ba haka ba saboda haka sai ka ta zuciya wani makami ne mai kariya da yawa tana kare ne ita ta bangarori da dama haka su ma 'ya'ya da an ce ai baban su wani wala ma dai ne ba sai haka wani lokaci ana sauke ne ana girmama shi ko ba dan alinci ba ko ba dan ya tuntuci wannan matsayin ba saboda 'ya'yan na fata mun gani wa'annan ke nan wasu garkuwoyi ne guda biyu wa'anda dan adam yake amfani da su wajen kare kai shi haka ne kullum ana san matuƙa wajen tura duk wani abu da zai da bari amfane ka ba sai a kawo su a ce dukiyarka da ƴaƴanka ba sa amfana ka gobe kiyama dan an bari kuma wani ba su ba duk wani abu da kai kariya da shi kasan shi duk wani abu da ka kare kanka da shi kasan shi to ko duk ba za su amfani mutum ba gobe kiyama in ya kasance ba Allah to bari wani abu wanda ba su ba fa ulaik ashabun nar wa'annan kuma su yan wuta kun ha qarid suna madawwaman mazama in sai shiga cikin wutar Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai sifar mu irin abinda marasa imani suke tiyarwa suna tiyarwa suna taimakon addinin Allah ko kuma suke kashe dukiya dan adawa da addini suke kokarin saka kudaden su dan addinin Allah ta kura suka da yake gaba sai Allah ya ce misalin wannan abu suke tiyarwa kamar me yake مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرب قوم ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون نعم الله يكفي مثل ما ينفقوا الدنيا مثال أدلة كافرية في كشيوة dan adawa da addini wai dan su bayan musulunci a wannan rayuwar duniya kamar sadare kamar a cikin misalin wata iska ce fiha sirru da tatsu da wuta irin iskar ne take yaɗa wutar daji muna da ana wutar daji ko wutar daji a ce wata iska ce dauke da wutar daji a asaba harfa qawli zalamu fata sai wannan wutar daji da wani iska ta biyo ta kan gonakin wayansu mutane a azzalimai wayansu kazalika kawuna fa halakatu sai ta halakar da wannan gona to haka nan duk abin da wayansu suka kacewa dan adawa da addinin Allah yanda ka san wutar daji haka take kona wannan dukiya ba lada ba la'ada ko ba tun nasara wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba da ya mai da su haka walakin an fata mu ya zalemu sai dai su su ne suka zalunci kawo da di yanda kuma suka kai ga kokari nasi adawa da addinin Allah su kashe kuɗi don kai adawa da addinin Allah to ta haka kuma addinin Allah yake ci gaba ya ishe mu isara malaman tarihi suka tabbatar farkon musulunci bayyana annabi sallallahu alaihi wa a makka yana wa'azi kafiran maka ba yanda ba ba ba irin adawar da ba ba su bata wannan wa'azi na daga ciki akwai wani hantakin ne ku ana ce mai wani jibil magira wani jibil magira har kamfani ne kamfani ne ya ƙirƙira. aka samu mutane gwanayen magana kuɗin suka iya salon magana aka jiya su albashi aka yanka musu albashi aikin su kurin su bi kofofin garin makka kofar gabas kofar yamma kofar kudu kofar arewa baki ɗan kasuwa ba su zuwa makka da baki masu zuwa aikin haji in suka zo to waɗannan mutane sun gaba ko su kefe su zauna da su gargaɗi su ja kunne su tsora da shi kada ya kuskure sauraron annabi sallallahu alaihi wa sallam aiki suke nan, ana biyan a wata ana ba su albarki har da alawo har da garatuki da faito da aiki shi wannan aiki haka suka ci gaba kofofin makka da an gaba ko ya kike so ne kai ba ko ne da Allah zo nan ba daga ina kake ai da kasa ka zaliki ka taba zuwa maka ne da ma a ban taba zuwa ba da da din magana ne da sannu da aba haba da mutane ka san wannan gari na mu ne kan gari mu ne kan makka ne kuma garin nan Allah ya jarbe mu da wani mutum yana da mahaukaci yana laila zamba saboda haka dan Allah in ka shiga garin kada kai waje ko ka jira zamba kada ka damu kada ma ka ka taurare ka wuce kada ka tafi ka hidimar ka aiki su da wai idan sun gaba sai suna zuwa suna amfani musulunci sai iya wannan kamfani yana kasa a kan wannan na fata muna ganewa to karshe ne ya faru wannan kamfani sai kasance yana tallata musulunci ne domin duk wanda ya zo aka keke shi ake miki irin wannan magana sai ke ta kuma ta ba shi kai wannan wanda da mahaukaci ne kai wannan ba ku fito hayya girma a sa su mutane musamman ana faɗin labarin ta bakin gari kada a gani shi ku na gaba ku kinda an gane wannan ku da yawa wani ba zai da labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi da labarin nan ke da labarin shi da in ka ji kuma akwai ba ku wani yana kaza da kaza ni ku na gani an gane wannan ku zuciya da ma haka take da abin da ta dan tsora ta ga akai sai ta yi saukin ta gaishe mana Sai ma ka gani ne ko ka ji labari to da yawa aka suka saurari kuma abin da manzo Allah yake faɗa sai an ai ba hauka bane sun ce ba hauka ne wannan ai ba ma hauka bane sai mutanen kauye mutanen garuruwa suke ta shiga suke ta wannan hanya suke ta shiga musulunci kaga shi ya kasa kuɗi ne dan ne dan dawo da musulunci to bai sani ba ake ce wannan aikin da sai kuma ya taimaka musulunci musulunci sai ta ta haɓaka ta wannan hanya har malaman sai suke sai Abu Dharr al-Ghifari Jundar bin Zinada ya ji labarin manzon Allah ta wannan hanya ta wannan hanya ji labarin yan garin su suka je suna baki ki labari kai kun in an je maka wa akwai mutum wai wani mahaukaci yana wai kaza kaza kaza mu mun je dai kan mun ga alamu mutum mutum nan ba mahaukaci bane Jundar sai ya tada kane yace wani shiga maka ka je ka mun da kan mutumin nan wani iri ne mahaukacin ne ko ko ba mahaukaci bane kannan ya zo ya gama bulunji to cikin gari da ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ce kai ban ba ganki ba duk ina ke ta inje in ganki na ji ban gane ki ba yace to zauna ka tsare gida bari in je in gano shi ya nan ko ta nan, har yaje ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba guri ɗaya ba guri biyu ba ya fahimci abin da yake faɗa shi da kanki yake ko hukunci to ai wannan gaskiya ce wallahi wannan ba hauka bane nan take ne kira ba sai imani Allahu akbar sai imani kuma kine yusuf bayyana ya imani dan gani nan take ku mutanen garin su suka yi imani Allahu akbar sai kun ga kenan lokacin da makiya musulunci suke kokarin jakuta musulunci a lokacin suke haɓaka musulunci lokacin suke ciyar da musuluncin gaba Allah ka taimake mu Allah ka kare da addinin ka gaba aya ta gaba Allah ya taimake na lokaci yayi ana ta lokaci yayi za mu dakata a nan kenan sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu tafi aya ta gaba wato ta 118 nan ne ko ya ayyuha allazina amanu la tattakhidhu bidanatan min duni Allah ya taimake mu abin da makaranta dai Allah ka ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka taimake mu ka taimaki addinin ka ka taimaki masu taimaka ma addinin ka ya Allah Allah ka yafa kurakuran Allah ka da laifukan mu ya Allah Allah ka tuba mu ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna ya Allah Allah ka kare mu daga shiga ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna ya Allah akwai tambayoyi ba ku Allah ya taimaka Allah ya ba ka turmi lafiya da zama lafiya kada mu manta ko Najeriya mu kula da laura tana da ciwon kai da ciwon kafa amma da ciwon ciki ko ina da ciki ake gabar ana gabacin arewa ana cin boko haram ko har yanzu da kujis ana cin ana tsare gima nan arewa maso yamma yanki dinatin ga sunan sun fitna garuruwa ta tsakiyar arewa wajen Benue wajen Kinane wajen kudancin Kaduna su kuma ga fada kabilanci ta fada ta fada ta kabilanci An gani ku tsakanin manoma da makiyaya tsakanin kabila kaza da kabila kaza ba ga maciji duk arewan gabaki ɗaya tarihi ce ana saba maka takatan juna in kai can kudu kuma ka tafi can matsala ce ta indiya fara da yan wace ce su kuma ga suna da to Allah tabaraka wa ta'ala ka mana kasan ina fitin jiro Allah ka zauna da mu lafiya ka zauna da wani kasar da mu lafiya ka zauna da wayannan garuruwa na mu lafiya Allah ka taimaki musulunci ka taimaki musulmi ka ba mutum nasara cikin ayyukan mu gabaki daya Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya albarka gare mu ka sanya albarka ga ƴaƴan mu ka sanya albarka ga zuriyar mu. assalamu alaikum ana sanar da yan uwa musulmi maza da mata cewa akwai lecture da malam Muhammad Aminu wanda aka aka sani da ah, sanele fita jatau ramran fita jatau zai gabatar kamar haka lakta ta farko shine wuri sabon layi mata Bokan ko jajiri sai rana asabar 25 ga watan mai har sai 2019 sai lokaci da karfe hudu na yamma sai lakta ta biyu shine ranar lahadi 26 eh, ga watan mai ima 2019 wuri shine babban masallacin juma'a zaria road lokaci karfe goma na safe allah ya ba da ikon zuwa a yanzu sanarwa daga yan kwamiti shirye-shirye alhamdulillah allah ta baraka wa ta'ala ya ba da ikon zuwa kuma Allah ba da tattauna abin da ya zama kai a gare mu da musulunci kuma Allah baraka wa ta'ala ba da yadda ya da ke shi Allah ka roƙa mu lafiya ka ba mu lafiyar zama lafiya ka sanya albarka a rayuwar mu ka sanya albarka a gonakinmu, ka sanya albarka a kasuwannin mu ka sanya albarka a ma'aikatan mu Allah ka sa albarka wajen ayyuka mu yau da kullun gabaki daya ka ba mu lafiyar zama lafiya ka ba mu gidan aljanna gobe kiyama bayan da kake yan tawa daga barin wuta a cikin wannan wata ne da barka Allah da mu a cikin Allah Allah ka sada mu da rahmoninka duk abin da yake karfin mu muke tsorai ya Allah ka ta karfi Allah ka mana magani duk abinda muke kwaɗayi muke kauna na alkhairi Allah kana da shi Allah ka sada mu da shi Allah Allah ka sada mu da alkhairar duniya da lahira Allah ka sada mu da alkhairar duniya da lahira ya Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka san tabarkatun kasan mu ka jiya mu ya Allah Allah ka zuba alkhairai masu kariya kasan kasan mu ka jiya mu ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu gabaki daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تقبل منا انك انت الوهاب الفاتحه